subscribe and sign up. da yake ba ko zuwa canal nan. subscribe sannan idan na kararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shirye da zarar mun daura. Da sunan Allah mai rahama mai jin Littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na ashirin da ɗaya. Da sauri Dr. Jazz ya shanye dariyarsa har da laɓewa a bayan Obinna, nan. Latif ya ce ni zan wuce gida baba. insha Allah zan samu lokaci in shigo ciki mu ƙara gaisawa obi ce kada ka takura kanka ai kuna kokari ma ko a waya ne ma yi magana idan ka shiga gidan ka gaishe min da hajiyar taka ina nan ina jiran ta zo ta same ni a gida mu gaisa amsa masa yayi da to kafin ya kalli dan uwan nashi ni zan wuce mubarak a gaishe min da turai amsa masa yayi da to ni ma a isar min da sakon gaisuwa zuwa ga madan din taka a mutunce suka yi wa junansu sallama baba ni ma zan shiga ciki amma kafin nan zan raba ka da wannan mata mazan yayi maganar yana kokarin damƙo hannun Dr. Jazz kame obi yayi sa Mubarak ya ce so kake ka karya ma uban namu so kake ka karya mana uban namu fito nan ni ba wani abu zan yi maka ba ina so ne mu shiga ciki ka gaida mahaifiyar taka na san saboda ni yasa ka daina leƙowa wurinta tsakaninka da ita sai kira a waya sai kuma idan ta shigo gaida baba jin abin da ya ce ne ya sa shi sauki ajiyar zuciya dan ba karamin jin shakkar onkul mubarak yake yi ba riko hannun shi mubarak yayi zaka raba ni da sanyin idaniyata a cewar dattijan arziki Dr. jaz ya ce kada ka damu kakana ba zan jima ba zan shigo gidan please ka kwanta ka huta limshe ido obi yayi idanuwansa a kansu har sai da suka bace maganinsa tukunna ya rike sandarsa ya nufi cikin gidan Hajiya Saratu ce zaune gefen gadonta cikin shiga ta bubugan an yi mata kaftan style kanta babu mayafi ta nutsu tana kallon screen din laptop ɗinta da ke ajiye a gabanta saman round table fuskar ta ɗauke da marmashi video call take yi da 'yar autarta Faryat da ke zaune a gidan yayanta Hatim na ƙasar Canada. Matashiyar budurwa ce launin fatar ta kalar mahaifiyarta ne. Tana a zaune saman wasu haɗaɗɗun kujeru da ke a kewaye da tebul a gaban tafkeken swimming pool gefen laptop ɗinta kop ɗin kofi ne aje ta ɗauki wankan shotgun jikinta launin pink ta bi shef ɗin jikinta yaushe za ki dawo gida ne na yi misin ki dauta fuskar faryar ta cika sikirim ɗin laptop ɗinta faɗaɗa marmashin fuskar ta ta yi da zazzakar muryar ta ta furta zan dawo gida da zarar mun gama hutun makaranta saboda ba zan iya jure rashin ganin ki ba my face love Canada ta karɓe ki my daughter kin yi haske kin yi kyau abinki faɗa min da me da me kike yi a lokacin da ba kiya yin komai fari farhat ta yi mata da ido kafin ta soma jero mata going to the movies beach club playing games tun ta karasa maganar hajiya saratu ta dakatar da ita fuskar ta a daure ta ce farhat faryat kina zuwa club da beach waro ido faryat ta yi bata san ta yi subul da baka ba da sauri ta toshe bakinta da tafin hannuwanta Mom, I was joke, just joking. Ke ma kin san Uncle Hatim ba zai bar ni in je ba. Sannan Yazrin an Nazili suna samun ido sosai. Hankalin Saratu har ya dan kwanta. Dama na san karya kike min. Na yadda da da na yadda da yayana Hatim. Na san duk wani shige da ficenki yana a tafin hannun shi. Duk da yana busy hakan ba zai hana shi sanya jami'an da za su rinka kula da motsinki ba. shi yasa tun farko na tura ki can don su gyara min nutsuwar ki. kuma alhamdulillah na ga canji dariya faryat ta sake jin abin da momin nata ta ce tsawon mintuna talatin suna yin wayar kafin daga bisani suka yi sallama da juna layin landline na kicin hajiya sara ta kira safa ce ta daga kiran assalamu alaikum sara ce ta yi sallama hajiya sara bata tsaya amsa sallamar ta ba ta ce jira ake sai na ce a kawo min abinci ko so ake in tako da kafafuwa na in zo kicin din in ɗeba muryar safa a dabarbarce ta furta ba haka ba ne, hajiya duk laifin abla ne ita ce take da aiki a fat ɗinki amma insha Allahu yanzu za ta ƙara so ya tsina fuska hajiya sarar ta yi fuskar ta babu annori ko miskala zarratan ok ina buƙatar dambun nama a haɗo min da fresh fruit kada a manta da farfesu akalla ta lissafa kusan abu ta lissafa kusan abu takwas da za a kawo mata don ta yi breakfast tun kafin ta yi rejectin kiran muryar pravin ta ratsa kunnanta ran shi a ɓace ya shigo yana zazzaga masifa wannan wani irin wulakanci ne da cin fuska ne ni fa na gaji da a aibata 'ya'yana da ake yi yau ni yana huci ya karasa maganar tare da goge hannayensa saman kirjinsa irin saratu a kansa bayan ta katse kiran ta ɗaura wayar saman ma'adanarta a tsanake ta soma yin magana wane ne ya taɓo min romeo ɗin nawa ko Salama babu ka shigo kana ta zazzaga masifa telmi me ya faru a ƙagare ta yi maganar tare da yunƙurawa ta miƙe tana fuskantarsa zuciyarsa a harzike ya furta yayanki ne mana akan me za su rinka yayyanki ne mana akan me za su rinka kushe 'ya'yana suna yaban nasu sai yaushe ne za su daina nuna min wariyar launin fata saboda kawai ni bani da alaka da ku shine za ku rinka kushe min ƴaƴana idan da ƙara ƴaƴana ai nasu ne tsabar busata yana magana namomin tsokan fuskar sa na kyarma matsawa ta yi kusa da shi fuskar ta a daure ta furta what wane ne a cikin sai maka maganar da alama ranta ya ɓaci hakan ba karamin daɗi ya yi masa ba Latif ne da Mubarak a gaban Obi da sangartaccen yaran nan Dr. Jazz suke kushe Tins. har faɗi suke yi wai sangartattu ne ba su iya komai ba irin na maza sai fi kyau su ajiye aikin da suke yi na kamfani su koma ɗaura zani baki a saki saratu ke kallon sa hada rike kogo muryarta a kausashi ta ce pravin da gaske su ne suka furta hakan kuma a gaban baba shine bai tsawatar musu ba kwabe fuska pravin yayi ai abin da zai baki haushi bai sanya baki a maganar ba sai ma murmushi da yake sakewa har da wannan munafikin yaron shi da ba dan kowa ba a gidan ba ce dan mai aikin ba ma ya sani ko shege ne ta ni da uwar shi duk ɗaya muke ai yadda ba ni da alaka da ku ita ma haka har gwara ni mun samu karuwa ta 'ya'ya har uku ran hajiya saratu ya ɓaci matuka sai faman jijjiga kai take yi tana faɗin bari na je wurin baban yanzu har ta kai ga 'ya'yana ake kushewa a gaban sakaran yaron nan jas su ma waɗanda suka yi maganar za su fuskanci ɓacin raina wallahi za su san da ni suke magana ta kai ƙarshen maganar tare da juyawa tana neman mayafin da za ta yafa prabin hada saurin riga ta karasawa gaban close ɗin kayansu ya buɗe ya ɗauko mata mayafi da kansa ya ɗaura mata shi a saman kanta Afis cajin ta fice daga cikin ɗakin fitar take da wuya Pravin ya soma sakin shi umin murmushi ba tun yau ba ya saba haɗa ta faɗa da 'yan uwanta mugun munafiki ne na bugawa a jarida a zubin halitta idan ka kalle shi tamkar namiji bayan fitar hajiya saratu da yan mintuna ya sauke ajiyar zuciya yana kokarin zame jallabiyar jikinsa da niyyar canza kaya sallamar abula ta ratsa kunnensa jim ya danyi kamar ba zai amsa mata ba da kyar ya iya buɗe baki ya furta shigo daga ciki a hankali ta turo kofar hannuwan ta rike da babba tire na kayan breakfast ɗin hajiya saratu Ganin Pravin shi kaɗai a ɗakin ya sa ta ɗan ji faɗuwar gaba. Muryar ta na rawa ta furta um, dama kayan breakfast ne na kawo wa anti Saratu. Limshe idanuwansa ya ɗanye tare da tunkaro ta ya rike tire ɗin hannunta. Bari na ƙarasa shigar miki da shi ciki. Karɓa ya yi tare da juyawa ya ɗaura tire ɗin a saman tebul kafin ya juyo ta yi saurin kai hannu za ta tura kofar ɗakin saboda sanin halin shi sai dai kafin ta kai ga ƙarasawa ga kofar yayi saurin damko ta ya janyo ta zuwa jikin shi hankalin abla ba karamin tashi yayi ba tsananin tsoro ne da fargaba duk ya cika ta tararan turarensa ya addaba hancinsa ya addaba hancinta cikin shi shekar murya take faɗin please ka sake ni dan Allah na roke ka kada ka ja min bala'i kwantar da kansa yayi saman kafadarta domin hancin sa na gogar fatar wuyanta yayin da hannayensa ke a saman kirjinta a hankali yake matsa su kamar za ta yi hauka kokarin kwace kanta take yi sai dai ya hana ta yin haka saboda karfi ne da shi kamar doki fashewa ta yi da matsanancin kuka tana ya gushin hannun shi da akaifin hannunta kamar za ta yi hauka na shiga uku inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka kawo min dauki hankalinsa kwance ke ci gaba da kokarin tura hannayensa cikin rigarta dadi muryar ziyance ta sa shi saurin sakin abula daure mata fuska yayi kar ki yadda ki faɗawa kowa abin da ya faru sannan ki share hawayen fuskar ki jinjina masa kai ta yi da sauri ta sanya kasar rigarta ta share hawayenta shi umar murmushi pravin ya sake good za ki iya tafiya sai mun haɗu wani lokacin wani irin ɗaci ta ci a cikin zuciyarta tana buɗe kofar ɗakin ta ci karo da twins ko kallon su ta yi ba da sauri ta bi ta gefen su ta wuce a wata 'yar kwana ta laɓe ita kaɗai ta tsugunna tana ci gaba da yin kuka hakika pravin ba karamin cin Zarafin su yake yi ba shi yasa suke gudun zuwa su tarar da shi a ɗakin hajiya saratu musamman ma idan ba ta nan romancin ɗinsu yake yi tamkar zai kashe su hankalin shi amin halin shi ne bunsuranci har gwara 'ya'yan shi teams duk iskancin su babu su da masu aikin gidan amma shi uban nasu baya iya kauda sa a kansu ya mai da su kayan biyan bukatarsa kuma basu su isa su ce za su hana shi ba saboda barazanar da yake yi musu hakan yasa suke mugun jin shakar fallasa shi a wurin masu gidan kuma hada ƙarin ba sa son ya yi musu silar barin su aikin gidan ba don kuɗin da ake biyan su da dola ba sai don sabon da suka yi da mutanen gidan sannan da yawan su iyayensu masu ƙaramin hali ne wasu ma babu iyayen neman na kansu suke yi don su rufawa kansu asiri ex prisoners me ya haru bayan jirgin su ya daga daga cikin dajin evil forest shin sun sauka lafiya ko kuwa akasin hakan san antonio texas united states of america san antonio texas babban birni ne da ke a cikin jihar texas na Amerika. yana ɗaya daga cikin jigunannin manyan biranen america masu matuƙar ƙayatarwa manya-manyan gine-gine na tarihi da na zamani abubuwan more rayuwa masu ban sha'awa na musamman da kuma wadatar arziki haɗaɗɗiyar daula ce ios Tsayawa siffanta kyawun birnin ɓata lokaci ne balle ni da nake da abin yi. San Antonio International Airport katafaren airport ne na tashi da saukar jirage da ke a cikin birnin San Antonio. Kayataccen gaske, sanarwa ce ta soma fitowa daga muryar na'urar kwamfuta. Kunnuwan ma'aikatan airport ɗin da fasinjoji da ke jirgi-jirgi da ke jirga-jirga a cikinsa gabaki ɗaya sun nutsu suna sauraron sanarwar kwamfutar attention passengers a uh-60 black hawk helicopter is scheduled to land at santoni san antonio international airport with waye bla bla bla bla ɗinsu bari dai na ɗan fasara da hausa a mai da hankali fasinjojin jirgin sama mai saukar ungulu na na uh-60 black hawk yana shirin sauka a filin jirgin saman San Antonio a cikin kusan mintuna goma muna godiya da hakuri da fahimtar ku. Tun kafin karasowar helicopter ɗin nasu, tuni daga can helikopta na sojojin an kira emergency number na asibitin University Hospital domin zuwa ɗaukar marasa lafiyan da jami'an suka ɗauko. Da wata iriyar jiniya jibga-jibgan ambulance ɗin suke zuba uban gudu a saman titin da zai sadaka da airport ɗin su ta ko ko'ina duk inda suka bi darewa ake yi a basu hanya tun kafin su kara su saboda sanin aikin su na agaji kowace ambulance tana dauke da tambarin sunan asibitin uhs which means university health system daga gefen rubutun zanen white cross ne background ɗinsa launin ja kusan su uku ne motocin suke jere a airport ɗin suka yi parking a yanki na musamman da aka tanada domin sauka da tashin helicopter mintuna goma na cika cip cip agogon birnin san antoni ya buga karfe biyar na safe a daidai wannan lokacin sautin dan kareren jirgin da ke shawagi a saman iska ya karaɗa kunnuwan kowa da ke a yankin airport din, ga dukkanin alamu matafiya sun karaso sannan a hankali helikoftan ya sauke tayoyinsa yayin da yake yin kasa ƙasa sloli yake tafiya har ya kai ga inda zai dakata a filin sojoji ne kewaye da jirgin waɗanda suka zo tarbar su daga headquartersu motocinsu na ajere da na ɗaukar marasa lafiya buɗe bayan ambulance ɗin aka yi at the same time ma'aikatan jinya ne waɗanda ake kira emergency medical teachers ne ko yaya ne oho suka so diddurowa daga bayan motar mata da maza turawa cikin shigar fararen kaya masu ɗauke da tambarin lafiya hannayensu da kafafuwansu duk safuna ne haka zalika sun toshe rabin fuskokinsu da face mask sakowa sojojin helicopter ɗin suka so mai daga cikin shi biyu daga cikin su rike da ɗan ta'addan da suka danko a evil forest kai tsaye suka nufi motar 'yan uwansu sojoji da suka zo da daga headquarter a bayan kanta suka wurga sa tare da datsa kofar dawa suka yi wurin 'yan uwansu nan fa aka fara rungume juna 'yan uwan nasu na yi musu jinjina ta ban girma akan nasarar cafke ɗan ta'addan da suka yi ba tare da ɓata lokaci ba suka ciro gadon ɗaukan marasa lafiya a cikin motarsu kusan guda takwas a gaban helikwafta ɗin suka ƙarasa da shi ɗauke a hannunsu da taimakon sojoji suka rinka jiddar jigilar ɗaukar su angel suna miƙa su cikin motar da aka zo da aka zo kan danish sai dai sai da sojojin suka karɓi abin suka shigar da shi ambulance ɗin bayan sun kammala kwasar su motar sojoji ga baki daya a yayin da motocin ambulance din ke a tsaye da wata iriyar jiniya suka haura saman titi da gudun gaske sauran sojojin da ke a cikin motar da dan ta'addar yake tuni sun raba hanya sun nufi headquarter din su da shi Universal Hospital ba sai na tsaya misalta kyawun asibitin ba tunda aka ce America zance ya kare just imagine din su za lokacin da motocin suka karaso interior way na shiga asibitin duk suka ɗauki jiniyar bayan shigar su bakin spade motocin suka dagata da yin tafiyar cikin kankanin lokaci suka kammala jigilar shigar da su cikin asibitin duk wani motsin su akan idon sojojin bayan kammala shigar da su asibitin likitoci da nurses suka dukufa domin duba lafiyar jikinsu tuni sun canza musu kayan jikinsu daga uniform ɗinsu jajaye zuwa fashion uniform launin light blue hata waɗanda suka ɓace da taɓo sun wanke su tas tamkar ba su taɓa faɗuwa cikin cokali ba tamkar ba su taɓa faɗawa cikin caɓali ba gabaki ɗayansu a amenity ward aka kwantar da su sashi na musamman da ake kwantar da sarakuna da hamshakan masu kuɗi duk mutum ɗaya ɗaki ɗaya tsabar haɗuwar ɗakunan tamkar ba na jinya ba an zuba ababen more rayuwa kama daga haɗaɗɗen gado ga AC hada TV da firij, komai na jin daɗi Cincini sun farfado daga suman sai dai ga baki ɗayansu sai sun farka sai su kuma sumewa sakamakon firgici da tsoron da ya rikitar da su razana suke yi haɗe da yin sambatu hakan yasa likitoci suka yi musu allurar kashe ƙwarin jiki don duk don su samu damar duba lafiyar jikinsu the vestin da dokton suka fara yi musu is original check wanda ya haɗa da sauraron bugun zuciyoyinsu duba huhunsu fatarsu da idanuwansu daga bisani suka fara yi musu gwaje-gwaje da suka shafi blood tests da sauran gwaje-gwaje na hotunan wasu ɓangarori na gaɓoɓinsu domin duba raunukan da suka ji da cututtukan da ke damunsu cikin kwarewa likitocin suke gudanar da binciken nasu ɗaya daga cikin abin da suka gano wanda ya ɗaure musu kai duka yaran akwai depression a tattare da su ciwon bakin ciki da damuwa mutum ɗaya ne ke fama da ciwon zuciya a gaggauce suka fara ba shi taimakon gaggawa ga karancin jini da yake fama da shi tuni sun fara yi mishi blood transfusion akalla likitoci sun shafe tsawon awanni a kansu wani abu da ya matukar ɗaurewa likitocin kai ƙoshin lafiyar danish da kyawun surarsa tunda ya Allah ya halice su ba su taɓa ganin mutum mai rai da lafiya irinsa ba gashi ya ki farfadowa sun rasa gane wani kalar bacci ne yake yi kuma sam babu wata lalura da ke gare shi bacci ne kawai yake ta shararawa abin shi duk sun kagara da su ji bayani daga gare su amma sun bari sai yaran sun ji sauki tukunna su ji daga bakin su menene ya haddasa musu depression a kananan shekarun su mutum daya da sojojin ke tsammanin jin bayanai daga gare shi tun a cikin jirgi da suka yi mishi allurar bacci bai kara farfadowa ba yanzu haka yana a kwance saman gado sai sharar baccinsa yake yi sai wuraren karfe sha biyu na rana Gabriel ya soma mutsu farkawa daga bacci. Tama jiransa suke ya tashi, kasancewar akwai na'urorin CCTV a kowace kusurwa na medical room ɗin ta hanyar su likitocin suka san da tashinsa. A hankali ya buɗe idanuwansa akan silin ɗin ɗakin, tamkar a mafarki yake kallon shi. Tsantsar mamaki ne da al'ajabi akan fuskarsa. Tambayar kansa ya soma ya cikin ruɗanin zuciya. Ina ne nan? Wane ne ya kawo ni? Anya ba mafarki nake yi ba? da wata idiyar kasala Gabriel ya miƙe zaune yana faman ga ƙwayar idanuwansa akan haɗaɗɗen room ɗin da yake a ciki lamarin ya ɗaure masa kai daddafa kansa ya yi da hannayensa biyu tamkar zai fasa kara abin da ya kara rikitar da shi uniform ɗin da aka canza masa daga jajaye zuwa light blue riga da wando kasa kasa da murya yake ambaton sunayen yan uwan shi Aziza Angel Tanish Batul Naufal Jabit farar bai karasa maganar ba sakamakon jin motsin buɗe kofa a firgice zazzare idanuwan shi akan masu shigowa uku daga cikin su a sanye suke da suit irin na kayan likitoci biyun da ke biye da su cikin cikin kakin sojoji masu rike da mukaman major da captain wakilai ne da aka turo su daga can headquarter likitocin uku da ke a tare da su turawa ne sun hada da md medical doctor dr mark Johnson, bayan shi sai Dr. Laura David, babban mace ce fara jawur, sai Dr. Daniel Brown hannun shirke da Apple iPad. A gaban gadansa suka tsaya, suna duban shi. Cikin harshen Turanci suke yin magana. Fatan ka farka lafiya. Ya jikin naka? Dr. Brown ne ya yi mishi maganar. Cikin kulawa, muryarsa addabarbarci ya furta ina 'yan uwana suke. tambayar farko da ya fara jefa musu Allah sarki wannan kenan to duka duka anan zan dakata sai mun haɗe a cikin kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na ashirin da ɗaya da sauri dr jazz ya shanye dariyarsa har da laɓewa a bayan obinna sanata latif ya ce ni zan wuce gida baba insha Allah zan samu lokaci in shigo ciki mu ƙara gaisawa obi ya ce kada ka takura kanka ai kuna kokari ma ko a waya ne ma yi magana idan ka shiga gidan ka gaishe min da hajiyar taka ina nan ina jiran ta zo